Ke wallahi zan yi wa sarki mai kanu magana dai na saki a fim. Wallahi sai ka yi da na sanin zuwan ka duniya. Almustafa ka ci bashin banki yanzu ga ya can ana canza a sai da gidanka. Mustapha laifin matar ka ne kamata ya ka kai ta kara to amma ya ka gani. Ba zan iya kai ta kara ba. Ke da ma shaura a daina saki a fina-finai saboda kwata-kwata ba ki da kunya. Idan kana son zaman lafiya da ni ka iya bakin ka akan duk abin da ya dangance ni. Me ma asalin sunan ku dan gaya min. Mu awa kai Yanzu malam kana gani suna tsula tsiyar su amma kwata-kwata kai ba za ka yi musu magana ba. Yanzu a wannan zamanin ba a duban me Allah ya ce. Tsohuwa mai kyau albishirinki, Adam A zango ya biya miki kuɗin hajji. Kyan da wannan magana ce kafin ta je baka ni ta riga zuwa kunnuwa na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke wallahi duk abin da kike wa sarki sai na gaya. Duka. Ka san dai duk faɗin duniyar mu babu wacce take ƙaunar ka fiye da shi kenan to na fasa kaya. Ke ban gurin sai wani kallo na kike ka fita daga cikin al'amura na an ki a fita din kewa ce duk yaushe kika shigo masana'antar kaniwood idan ba haka ba yanzu nan kasa da minti ɗaya zaka san ko ni wace ce inna lillahi ke kuma fa me kike koya mata zaki janyo ta gefe kar ka sake samun baki a cikin magana To kai kuma mecece matsalar ka tun ɗazu na ga sai wata jaraba kake zaka iya gaya mana? Waɗanda suke haifan 'ya'yansu a cikinsu kuma su hana su zaman aure da nufin su mai da su karuwai masu zaman kai. Ina lillahi to ke kina da hujja akan abin da mijinki ya gaya miki dan Allah kina da wata hujja. Kai gara karuwai da tsofaffin banza masu haɗa daduro don san abin duniya to ina so ka sani su sai ka yi da na sanin abin da ka aikata. Amma Nafisa kina jin irin tattaunawar da muke a cikin wancan shirin za ki iya sa mana baki? Nafisa ba fa shiru aka ce ki ba cewa akai zaki iya sa mana baki eh tunda su kadai ne suka san cewa ni ba diyarsa ba ce kai dan kwakuriya ana dukan ka zaka tsaya kana kallo ba za ka yi magana ba eh me sa kake duka na speta ina ga baka san yaron waye bane wannan shi yasa kake dukan shi ku yalla bai kai mutumin waye to yaro ga ya mai ko kai yaron wane ne tunda zai tsorata nan gaba ya daina dukan ka Yalla bai barka. Wannan ne Joni Bai din wannan da bawan cikakken dan daba ba yalla bai kapce shi. Maska kuma. Ka bada cin hanci a rabu da kai waye kai a cikin yan daban Indiya a'a. Ina zuwa yalla bai ga wannan rike. Kai kida za ka bada kuɗaɗe da yawa shine za ka bada wani kuɗi ɗan kaɗan eh? Yalla bai ba labari ne. Shikenan shikenan an tausaya ma amma ta yaranka ka bar nan gurin. yalla eh, eh, kai muje kuma ka je na mishi ka bakin cewa kai jan wuya ne ka gane kuma ka faɗa wa yaron naka cewa kai ba wani uban daba bane baranta na aji tsoron ka to yalla bai zan gaya masa me zai hana gaganan kaman sa eh, ba za ka su burburɗe shi ba ka faɗa wa yaron ka cewa ba za fa ka iya dukan ɗan sanda ba kai kolo ne sabarbaɗan me ɗan sanda ne fa kana gani ɗan sanda me mu muke sace wa mutane kuɗi to dan kwakuri yanzu menene matsalar ka da wancan espeta din mu kuma Lalle yaro, lalle yaro, baka san bambancin ɗan sanda da mutanen gari ba ko? Me bambanci. Lalle Joni Bai, ka faɗa wa yaran ka bambancin ɗan sanda da kuma 'yan gari. bambanci kayan da yake sanye da su, da wanda ya sa su ba mai ce masa ya aka yi kaza, ɗan sanda ne ɗan sanda. Zan yi murabus. Za ka yi murabus. To dan wakur me isa kuma za ka yi murabus da mai gidan naka? Sanda, zan zama ɗan sanda. Sabon speta, na ji an ce kaɗu da aminta da kaɗu da shi me kace mai. idan kai ka faɗi jarabawa aji na ɗaya. Kai kana da zuciya daga nan kuma fa sai ka ce mai mai faya. To ni zara ce a jikina. To wace iriyar zara ko za ka ɗan faɗa min wace iriyar zara ce da kai? Jarumta. To fa minista yau ma dai gashi mun biyo ta kanka. Me na tsaya wasan kara wani kallo? Tawo mana. A banna anan na gori na ganka a tsaye mecece matsalar ka faɗa min. Me yasa ubangiji ya yi teku? Wannan amsar ba ni zan baka ba minista ne minista ga mai. saboda kifaye haka ne mu kuma mu shiga kwale-kwale mu kwamuso su kuma muna yin hakan ne don mu samu wani abu a kansu to menene matsalar ka kai kuma da ka kawo wannan zancen eh to me yasa yasa da suke kira hakan bisa gauri ba iya wannan ba kullum suna cikin kame mana yara yau wannan karamin sufeta ya kama mun ne. minti biyar ya yawa wajen shige shi amma ana shige shin za a kawo wanda ya fi shi haka kawai ai ba za a kama ma kani ba ka faɗa mai kanin naka yi eh ne san ba na san haka eh, eh saboda haka kaga a ɗauke shi daga nan sannan a mai gurbin shi da wanda zai saurare ni da za ka ce wanda zai saurare ka to wani irin ispeta kake so a kawo kare zama mai sanin daidai ba ruwan shi da wata gaskiya ko amana kawai dai a takaice ya fi da lalacewa to minista wannan aikin ka ne sai ka je ka samo mai ispeta maraji samun lalacewa da tafi taka abu ne mai wuya aboki Johnny Bai menene haɗin ka da wancan shahararren ɗan daban gaya mun gaskiya. Wallahi ban san komai ba ka yin labai. baka san komai ba akan shi to me isa da ka gani ka nemi ka gudu eh wallahi tsoron yan sanda nake dauka ne ka dan sanda ne kaga kai na ga Johnny Bai idan na kashe shi nawa zaka bani eh ko kai wai bai da mun ba idan har ka shege shi zan baka miliyan da mun gode da kallon tashar Sasuke TV interview ku da mu a wani bidiyon na gaba mun gode